Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku da maha tambaya ni ke da Ku da maha tambaya ni ke da Da sata yaran da ta'addancin gaba ɗaya hanya ce ta cin kuɗi wasu sun mai ita hanya ta samun kuɗi shin menene bambancin ran da aka ɗauka lokacin mulkin jonathan da bambancin ran da aka ɗauka lokacin mulkin buhari rai da rai ne ko dan ba ran uwan mutum ko uban mutum ko mutum aka ɗauka ba masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau Alhamis goma sha tara ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas aka cika kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas da sace 'yan matan cibok 276. Da kawo yanzu gwamnati ta samu nasarar ceto 757 kuma suka dawo gida da kansu. Yayin da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da rike 'yan mata 112 da kuma Liya Sharibu. ɗaliba ɗaya tilo da ƙungiyar ta saki domin ta ƙi musulunta daga cikin ɗalibai ɗari da goma da ta sace ranar goma sha ga watan Fabrairu a garin Dabci cikin wannan shekarar. A cikin shekaru hudun nan kungiyoyi daban-daban sun yi ta yekuwan neman a sako ko kuma gwamnati ta kwato sauran 'yan matan da har yanzu suke hannun waɗanda suka sace su. A shirye-shiryen fafatukar da kungiyar BBOG ke yi bana an yi jawabai a babban birnin tarayya Abuja, inda aka sake kira tare da matsa lamba ga gwamnati ta sake salon yakin kwato 'yan matan. Wakiliyarmu Madina Dauda ta yi hira da Hajiya Naja'atu Muhammad ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a wannan taro. Duk uwa ta san wannan bala'i ne, ni uwa ce da ‘ya'yana da jikokina. Kai sa kullum kai tunanin yau da naka ne ya kake ji, so za ka ji yadda iyayen nan suke je To amma wannan wato wani abu ne wanda za mu kira shi kamar abun kunya a maganar mu in ana maganar tsaro, in ana maganar hakkin yara. ana magana hakkin 'ya'ya mata wato wannan abun kunya ne ga mu abun kunya ne saboda har yau an kasa dawo da yaran nan har yau mun kasa gane ma menene dalilin da isa ake har yanzu ake satar yara yara sun fi dubu da aka sace ba. wanda muka sani kawai na Chibok ne da waɗannan na dabci amma wanda aka san an sace kamar wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar mana da cewar an sace sun fi susu dubu kuma kullum akan sace su ake abin da nake faɗa shine wato da sata yaran da ta'addancin gaba ɗaya hanya ce ta cin kuɗi wasu sun mai da ita hanya ta samun kuɗi yanzu in kika je borno za ki ga ba gidan da za ki je a borno a jihar borno wanda waninsu ko watansu bai zama na wato kamar victim ko wato ko dai an abin bai shafe shi ba ko dai an kashe maka naka ko an taba sace maka naka a'a ko an shigo an yi wa 'ya'yanku fyaɗe kuma tun daga lokacin da aka fara kama yusuf tun daga lokacin da aka fara ba wa su 'yan boko haram makamai don su harkokin siyasa abubuwa suka fita daga hannun gwamnati tsaro ya kubce shi sa na ce abin kunya ne don in gwamnati bata zama wato ta tsaya ta jajirce tsakaninta da Allah akan ta yi gyara ba to ba za a yi gyara ba to amma kullum abin da muke so mu tunatar da shugabanninmu shine ita fa gwamnati aikinta na farko abin da isa ake gwamnati abin da ake isa ake shugabanci abin da ake ake shugaban kasa ya zama shine commander in chief dalili ɗaya ne kuma wannan shine kundin tsarin mulkin mu abin da ya ce wato gwamnati amfaninta ta kare haraban najeriya daga sojojin haure ko waɗanda za su shigo su ce za su kwace mata harabarta daga ciki najeriya ta ba wa ɗan najeriya kariya ta kare masa ransa da dukiyarsa ta kare masa duk wata hanya da zai fita waye walwalarsa ya nemi arzikinsa ya nemi iliminsa ya yi komai ba tare da an cizguna masa ba ko ya cizguna a wani ba shine amfanin gwamnati shine dalilin da isa ake gwamnati so in gwamnati ba za ta iya wannan ba to ba gwamnati idan shugaba ba zai iya kare dukiyoyin jama'a da rayukan jama'a ba to ba shugabanci to sai a ce shugabanci bai yi ba an kasa an gaza in ka fito kai magana a ce kana adawa da gwamnati shin menene amfanin ma gwamnatin ka faɗa gaskiya akan hakkin ka shi ya zama adawa don ƙarewar lalacewa da bambaɗanci irin ta bahaushe me isa sai yanzu shin menene bambancin ran da aka ɗauka lokacin mulkin jonathan da bambancin ran da aka ɗauka lokacin mulkin buhari rai da rai ne ko dan ba ran uwan mutum ko uban mutum ko 'ya'yan mutum aka ɗauka ba me isa mutane suke haka kina ganin wannan zai shafi rayuwar 'ya mace a najeriya a to ai ya ma shafa yanzu ke in kina arewa maso gabas na ƙasar Najeriya ki kai yar kibodin? Ai ni ba zan kai yata ba. Saboda gwanda dai ta zauna inda take, ina ganin ta da in bari ta je makaranta a je a zagaye su a sace su in an sace su baka san halin da su ai gwanda ma a ce maka gagawa ɗanka. Ana cikin wannan zillimin sai ga labarin cewa ɗan jaridan nan da ake kira Ahmed Sarkiɗa wanda yake da kusanci sosai da waɗanda suka kama 'yan matan ya ruwaito cewa 'yan mata 97 sun riga mu gidan gaskiya saura goma sha biyar ne kawai daga cikin ɗari da goma sha biyu. Mr. Hoza Tsambido shine shugaban 'yan Chibok mazauna Abuja kuma ɗaya cikin iyayen 'yan matan Chibok ya ce wannan batu bai masa daɗi ba. Wannan shalkida a bar shi da kayan shi kawai ko gwamnati ne ko ta wani gefe ne wanda suka samu wannan ba mu yarda ba ina ina kwanan baya ba an yi an yi magana kan cewa yan matan sun ce ba za su sake fita ba ba ba mu yarda da wancan ba mai wancan ma mu yarda da shi ba wannan ma mu yarda da shi ba akwai lokacin da an ce mana cewa yan mata nan ba za su sake fita ba kuma daga bakin wani wanda yana da mukami wanda yana da fada a ji wanda yana da girma a kasa shine wancan kalma ya fita bamu mu yarda ba kuma haka nan ba mu yarda ba yan mata sun zo sun fita ko ba su fita ba sun fita wajen ɗari da bakwai bayan maganan shi wancan so ya za mu yarda da irin maganganu haka duniya ɗauki mu akwai wani dama dai akwai wani huji wanda wannan yana so ya shiga kuma ba za mu yarda ba gwamnati ta yarda akan cewa hakan ne sai sun je sun nuna mana kabarin 'yan mata nan a cikin masu gwagwarmayan ganin an kwato 'yan matan na chibok akwai madam edith yasin na tambaye ta ko yunkurin nasu yana samun nasara kuwa ganin cewa sun kwashi shekaru hudu kenan suna 'yan kallo da bangaren gwamnati sai ta ce to nasarar zai zama cewa muka kira mutane suka zo suka ba mu jawabi akan abin da ke faruwa kamar yadda yanzu kika ji hajiya na ja'atu abubuwan da ta faɗa zai zama na cewa ba mu kaɗai muke wannan maganin ba ba mu kaɗai muke ji da abin da ke faruwa a Najeriya ba zai zama na cewa a cikin mutanen da ba su riga sun fito ba akwai waɗanda suke tunani daidai yadda mu ma muke tunani shi yasa sun zo muka yi irin wannan taro sai su zo sai su masu faɗi nasu ra'ayin to kina ganin faɗakarwa da kuke yi kuwa ga mahukuntan ƙasar nan misali gwamnati kenan nake nufi duk jawaban nan da kuke yau shekara hudu kenan kuke bring back our girls now and alive da wane ne kun ga wani canji a kamun luddensu well zan ce da shike shi wato mutumin da kenan dan ƙasa dole kullum yana kan tambayan gwamnati ka yi min kaza ka yi min kaza ko ya ji ko bai ji ba dole dai zai san cewa nan zaune akwai wani da ke kullum ke ce mishi yi min kaza yi min kaza zai zama kenan kamar wani marurun da kullum yana ne yana damin ka lalle wata rana dole sai ka juye ka ce in dai kai kana cikin gwamnati zaka ce da shi ke mutanen nan kullum suna nan suna wannan fadakarwan bring back our girls bring back our girls dole wata rana abin zai shige ka dole you do something about it saboda cikin wa'annan kwanakin ai 'yan mata waɗansu sun dawo ko da ma an yi sauri an dawo da su saboda haka ina ganin akwai amfani dole 'yan ƙasa su tashi kullum suna jima gwamnati suke ce musu ku yi mana kaza ku yi mana kaza ko a fannin kiyayen lafiya ko a fannin ilimi ko a fannin daidai akwai fannoni daban-daban da ya kamata 'yan kasa su tashi kullum suna mai gwamnati magana suke ce musu dole ku yi mana abin da ya kamata ku yi mana saboda kowane ɗan ƙasa na da 'yanci ya samu waɗannan abubuwan so dole ne wannan ya zama dole ya zama wajibi abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abin da 'yan majalisa da kuma fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubashiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke